والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أصول الفقه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه العوارض التي تعرض لأحدية الأداء wannan su ne a wari. wato abubuwan da suke bujirowa abubuwan da suke gittowa allaci wanda suke bujirowa ga ainihin a hariyatul ada ga ainihin a ware din nan minha ma yu'aridu lil insan fa yazilu ahliyatahu minha ma ya ya'ridu lil insan daga ce akwai ma ya'ridu abin da ke bujirowa ga mutum fa yazilu ahliyatahu lil ada sai ya kusar da a ahliyatul ada din shi Asalin. da asali karjunun kamar hauka wannan da bacci wal igma da farfadiya na'am fal majnun wal na'im kaga mahaukaci da mai bacci wal mughma alai da kuma wanda yake mai farfadiya laysa nawaidu minhum ahliyatu ada'i asla wato ɗaya daga cikin su bashi da arabiyatul ada ga asali na'am wala tatarattabu ala tasrifatihi atharuha ash-shar'iyya kuma wato gurabunsa na shari'a baya jerantuwa ga tasarrufinsa baya jirantuwa ga tasarrufinsa gurabinsa na shari'a wata وما وجب على المجنون a haliyyati abin da ya ba ga mahaukaci da hukunci haliyyati yin wujub na min wajibat maliya abin da ya ba gare shi na wajibi na na dukiya yu'addiha an wali kamar zakaya yanzu kaga zakaya wajaba gare shi ko to waye zai bayar a madadinsa? sai waliyin ya bayar da wannan zakan a madadinsa. wa ma على النائم والمغمى عليه mughma alayhi abin da ya waje ga mai bacci da kuma mai farfadiya bi muqtada ahliyatihima wato da hukunci ahliyatul wujub nashi na min wajibati badaliya na ainihin wajibi na jiki au maliya ko wajibi na dukiya yu aziya kullu min ma ba da ya kafa shi zai aikata shi zai bayar da wannan ibada din bayan ya farka au ifaqati duk dai bayan ya farka daga in hauka ne ya farka daga hauka ko farfadiya ko abin da ya kama da wannan an gane ku da abin da ya shafi wannan haƙƙi na wajabci in ya warke daga hauka sai ya aikata na wa minha ma aridu lil insan fa yanqusu ahliyatahu bil ada da gaske akwai abin da yake bijiro mutum sai ya tauye ahliyatahu adai din shi wala zina amma baya kusa da shi gaba ɗaya tauye shi yake yi kal'ataji kamar wauta a ce shi irin sahuhu din nan ne an gane ko kaga sahuwan saka bai kusar da ainihin sallah dole zai yi sallah duk da sahuhu ne dole zai yi azumi dole zai yi zakka duk wayannan sun hau kanshi sai dai abin yana mini sai dai ahaliya din na tauyewa ne wani hada sun hadba al tasrifatul ma'tuf shi ya sanya sashen tasarrufi na na sahuhu ya inganta nuna ba da eh sashen tasarrufi ya inganta ba da sashi kasabi al mumayyiz kamar karamin yaro mai wayo ko shi ƙaramin yaro mai wayo akwai abubuwan da suke suna inganta a gare shi akwai abin da ba sa inganta ومنها ما ما يعرض للإنسان فلا يقصر في أهليته zali yanzu fi sallah ya zaga wawa dole sai ya yi sallah wawa dole sai ya yi azumi wawa dole sai ya yi zaka duk wadannan abubuwa sun hau kan shi sai cewa kawai abubuwan suna tauyewa ne saboda bai da wayo sosai daga ciki akwai abin da ke bijiro wa mutum baya tasiri ga ahaliyarsa na baya tasiri la bi idalatiha baya kusa da ahliya din cancanta la bi nuqsani na baya tauyewa na walakin adu a kan sai dai yana canza zaka kashe hukunce hukuncen sa na latibarat latibarat saboda lura da wasu abubuwa lura da wasu abubuwa da kuma wasu masalahohi mm. da wasu masalahohi da suka hukunta wannan canji din la li faqari ahliya ba wai da rashin ahliya ɗin ba kusa wurin tauyewanta ba kamar wauta haka wauta yana ainihin tauye ta malgafla da kuma rafkanuwa wata ba shi, ko kullum yana sabi wanzir gafala kowanne daga cikin wawa da ma'abucin rafkanuwa kowanne balagagge ne mai hankali ne ko wawa mai hankali ne shi hmm. sannan kuma rafkanan lejiwa mai hankali ne shi kowanne mai hankali ne shi yana da ahaliya cancanta ra'ada cancanta na bayar da ibada kabila walakin muhafazatu ala alama li kullu minhuma min dai tsarewa domin tsarewa ga dukiyar kowanne daga cikin su daga tozarta ko saboda ana so a tsare dukiyar kowanne daga tozarta wa mana min an yi kullu minhuma ala ala gairi da kuma hali ya kasance kowanne daga cikin su ya dogara da waninsa. Ujirin alaihi ma. Duk da sarrufa da sarrufatul maliyya. wato kowanne sai a samu takunkumi wajen tasarru shi da dukiya an Na. wato a shi kowanne daga cikin wayannan mai hankali ne shi ko kowanne balagagge ne shi amma kuma saboda ana so a tsare musu dukiyarsu hankalin da kasashe ne in an ba wawa dukiyarsa sai da. zuwa da sai a sa takunkumi in zai kashe kuɗi sai ya zo ya gaya wa ainihin waliyinsa sai waliyin ya bincika in ya ga cancantuwa a sakar mai kuɗi a sakar mai kudi in bai ga ya dace ba a rike mai kuɗi A gane amma ba a kiran sahuhu wa mahaukaci sahuhu mai hankali ne A gane ko duka nan gaba ɗaya masu hankali ne wanda ya ci bashi shi ma mai hankali ne rafkanan ne mai hankali ne amma kuma kowanne daga cikinsu za a hana shi za a hana shi aiwatar da dukiyarsa sai idan ya nemi izinin waliyinsa a gari Na. wala tasihu mu'awadatu maliyatu minima wato musanya musanya na dukiya na gari ba ya halatta ba ya inganta wala tabarru'atu maliyya ko kuma kyauta wawa ya ce zai kyauta da dukiyarsa ta tabarru in ya ga ana gina masallaci zai kawo sai ko masallaci ko wawa ya ga zai taimaki wani abokin shi wanda zai aure an gani irin wannan idan an saka mai dukiyar sai dukiyar ya lalace domin kasance wani wawa ne bai da hankali sosai misali ba bai da cikakken hankali amma yana hankali shi la li faqad ahaliyatihi ma ba wai dan rashin ahaliya ba a'a ya cancanci ahaliyatul ada ko kuma dan da kasanta walakin muhafazatu ala mali sai dai saboda tsare dukiyar su tsare dukiyar wa kadhalika al-madi salih haka nan bai ci bashi ba. ya ci bashi ba da gaji ake na ko ahaliyatul ada kamila yana da ahaliya na bayar da ibada cikakke walakin muhafazati ala huquqi da'ili sai dai saboda tsare haƙoƙin mai bin shi ba shi ko ba ba shi wanda ya ci ba shi ana sanya mai takunkumi wajen aiwatar da dukiyar saboda mai saboda tsare haƙƙin wanda ya ba shi ba shi ka ba shi ba shi ka ba shi ba shi dubu ɗari shi kuma ɗin nan yana da kuɗin an gane idan ba a sa mai takunkumi ba zai ringa aiwatar da wannan kuɗin mai hana mai wanda ya ba shi ba shi haƙƙinsa to sai a sa mai kuri a hana shi a yi aiwatar dukiyar da haske an an ɗibi dukiyar mai haƙƙi an biya a gari? na alaikun haƙƙin tafi mani wato za a sanya masa kuri kada ya tasarrufi ga dukiyarsa bi ba ya doro bai hukuki da abin da ke cutar da haƙoƙi masu cin bashi kamar tabarruki a gari ko za a hana shi kyauta a ce duk da cewa kyauta ya halatta ko taimakon masallaci ya halatta irin wannan din za a hana shi irin a ce za a gina masallaci ya bada dubu hamsin dubu dari dubu a yi kwaye taimakon wannan ya biya bashin na ke bin shi za ka bada taimako amma kuma ana bin ka kai ka biya bashin ka to duk za a mai haka in zai yi kyauta ga wani a hana kyautar shi yasa dukiyar za a rike dukiyar har sai an biya masu haƙƙi haƙƙinsu na'am an yi karatu na kallafa na abu zahara نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحرم لغيره هو الذي يكون النهي فيه لا لذاته akwai abin da kira muharram ba muharram li ba shi muharram ligairihi a wato shine wanda yake kasancewa wato hani gare shi ba ga zatinsa ba kun gani ba wai ga zatinsa shi karan kanshi aka hana ba shi karan kanshi ba hana ba amma an haramta shi ne saboda wani dalilin kulura shi kanshi ba shi ba haramun bane ta ba yakan zama haram saboda wani dalilin an haramta shi ne saboda wani dalilin. da ba don wannan bada ba haramta ba haramta shi ba walakin lahi ila muharrimu zati sai dai walakin yi fi ila muharram zaki sai dai baya zarcewa zuwa ga haramci na zaki a ce shi karakar shi haramun ne a shi karakar shi halal ne na kan nazar ila auratul mar'a kamar kallo zuwa ga al'auran mar'a a mace ba kuwa muharram ko kallo zuwa ga al'auran mace haramun ne me za ka haramta ya yi yubdi ila eh ba wai asalin al'auran aka hana ba a saboda yana kaiwa zuwa ga zina gani idan mutum yana kallon al'auran mace to a hankali hankali shi dan zai masa hudu bayan zina to wannan zinan shi aka duba aka haramta kallon ainihin mace an gane ku wannan wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim din nan dalilin da yasa aka faɗi wannan domin gudun zina da a ce ba za a yi zina ba da shi kenan an gano wannan ku na'am wa zina muharramun li zati shi zina haramun ne ga zatin sa na'am wal bai'ur ribawi haramun yawan ciniki na riba haramun ne shi li'annahu yu'addi ila riba al-muharram domin yana janyowa zuwa ga riba wanda aka haramta shi ga zatin sa duk irin wayannan wasayar din su ne malamai ke kira lamam ƙananan zunubai saboda suna su asalin su ba fi bane amma suna janyowa zuwa ga wancan sai a kira su lamam ce kallon mace yana janyowa zuwa ga zina to wannan kallon ya zama lamam bin nisba na abin da yake janyowa gare shi saboda aka cinikin riba haramun ne domin yana janyowa zuwa ga riba wanda yake na haram wanda shi riba haramun ne da zaki ko shi karan kansa haram ne wal istikrar bi fa'ida bi fa'ida rance rance da ainihin interest haramun ne ka ba mutum rance da interest rance wanda mutum zai biya bashi da ruwa ko haramun ne li'annahu yu'addi ila al-fa'ida domin yana janyewa zuwa ga interest ne riba Nam riba na'am ya akulu hal muqri domin shi mai rancen yana ci yana cin wannan riban na'am wa aklu riba haramun fi zati cin riba haramun ne shi karan kansa Nam wal jam'u bainal muharim haramun yawa hadawa tsakanin muharramai a hada tsakanin hasana da husaina mutum ɗaya aure su ko ya da ƙanwa mutum ɗaya aure su لأنه يفتي إلى القطيعة التي وانا حرام ne domin yana janyewa zuwa ga yanke zumunci ko a ce hasana da husana sun hada miji daya shike كو zumunci ya yanke ko za a yanke alaƙa tsakani gaba daya ko mutum ya haɗa mace da ƴan uwan babanta to wannan zumuncin zai zama to tsakanin ita wannan yarinyar da ƴan uwan mamanta babu komai zai adawa a gani na'am to kenan aure mutum ya aure mata biyu da sauransu yana janyo adawa kenan wani lokaci asali auren wannan auren yana janyo dawa. asali mace in a ce wannan kawata ce sai ta auri mijinta to alaƙan yayin zai tsira wannan cin amara. <laughs> in ba cin amana ba kawata wanda duk wani sirri na kasan muna da alaka da ke komai na hukin sani ashe zuwa da take finci ne tara kallon miji ne ai ta aure mun miji an bai wannan ai kaga sai me kuka dauki wannan a matsayin alaka cewa alhamdulillah da can suna kawance ina suna kawance yanzu ta aure miji ta yanzu alaka ma zai kawo yanzu da sai ta nemi da za miji yanzu sai tana neman ta cikin sauki gashi nan kawai alaka su ma ɗaya yan bijinsu ɗaya ma da sauransu suna ɗaukar wannan a matsayin adawa ne sosai ba ƙaramin abu masu abin nan bane ke za su kiranta kishiya ba sa kiranta abokiyar zama yanzu ne malamai su ɗan wani kuskure ba wai a kira ta abokiyar abokiyar zama gaba ga shari'a sai ya hada kawo mutum kuma ya hada matar Kuma za mu ce nan yana kawo gaba amma shari'a ya ce a hada

bai ne wannan shi ne abin da shari'a ta duba akwai barna wato mutum yana aure mata da yawa akwai akwai barna shi amma barnan bai kai su goma za ya zama to mutum ya aure mace ɗaya yana sha'awa har ya faɗa ya ta zina ta zance an gani idan ya zama to an ce mace ɗaya kawai zai aura kuma yana da buƙatar mata da yawa kaga zai zama to sauran mata da ba aure su da za a riga yi da su ba aure ba ke to shari'a ta lura da wannan duk da cewa a wajen auren akwai akwai dan matsala wanda ba a rasawa wani lokaci matsala ma babba amma matsalar rashin yin auren ya fi girma nesa ba kusa ba akan yin auren akan yi ne saboda babu su za ta zama mata mafasi ko ji ba a idan barna ya zo ya cunkoso sai a duba abin da ya fi sauki shin a bar mata su ta garraba ga mata kuma da yawa ana ana haihuwa su da yawa wanda sun ce kowa ya auri mace daya to zai zama to mata da yawa sun zauna ba mijin aure to zama su ba mijin aure wanda su zo su zama mutane matsala suna yawace yawace suna zinace zinace da dai wasu irin barna kala kala da sauransu da kuma su zauna da auren amma akwai dan barna wanda ba a rasawa da wancan barna ne mai girma a yada ma al'umma zinace zinace ƴaƴan shi da yawaita cikin al'umma wanne ne sauki ta ke sa shari'a ta ce a yi auren lura da maslaha da yarin jayi bannan an gara wannan ta ɓangaren mijin akwai maslaha idan har bai yi auren ba zai iya fadawa cikin wani irin tsanani na rayuwa zai zama to rayuwar shi ba nutsuwa yana sha'awar mata ga shi ba gama ya aura amma zai zai idan da ba ita zinace zinace Hmm? to sannan kuma lura da ita macen kuma ita ma za ta iya fadawa cikin zinace zinace in matan suka yi yawa ba mai auren su kenan. shi ma za a samu ɓarna mai girma a ciki sannan kuma akwai wani mai son ƴaƴa da yawa kuma yana son ƴaƴa da yawa wanda mace ɗaya ba ta ba shi ba yana son yara talatin ko arba'in kuma ba zai iya samu ta hanyar mace ɗaya ba ya za a yi ba sai ya aure ba akwai abubuwan da shari'a ta duba da yawa na matsala wanda an kai tunani za ka iya gano su za ka iya hararo su cewa auren mata da yawa din wato shari'a ta ta da saboda maslaha ya nannan ka barna idan ana samun barnan da wata mace za a tsara aure ko eh sai ka taro ta akwai wanda ta kashe mijinta don ƙara aure saboda mijin zai ƙara aure ta kashe shi kaga wannan yana kawo adawa tsakanin miji da mata yana kuma rage soyayya ma inda tana matsar ka sai ka ƙara za su yi za su ce mai yaudari ne kai ka yaudari ka raba ba maka soyayya namiji ba ran goyo ba ne ta ce da soyayya ne da shi ne amma yanzu ya gaba soyayya ne ta ce tsakani da Allah yanzu so nawa kake mu yanzu ka faɗi fasinta sun soyayya da yake in ka kana yin kana yin 80% ne to yanzu yanzu mu uku ne yanzu nawa ka raba soyayya <laughs> kaga wannan shi ne zai to yanzu in har da in ba shi da shi yanzu yanzu babu an binne ta eh, yanzu ba magana wai babu in ba shi da shi da in taimake shi yanzu wallahi ba abin da zan ba shi za ka kowace mace kawai tana neman hakkin ta ne galiban yan kaɗan da za ka cewa wai kayi aure sun canza a sun tsaya kan yadda suke suna sun ba ka da shi su tsaya sosai su taimake ka yan kaɗan ne yanzu wannan taimakon da baka da shi a ɗan dafa ma a ɗan wani babu in baka da shi ka nemo kai ka sani ba ka aure kai aure ba da baka da kuɗi da baka ba ƙara mata ba da zuwan su an da yanzu kuma a cikin nasu irin rashin tunani da ƙarancin tunani na kira shi ba sa duba halin da namiji ke ciki yanzu ba sa duba cewa in bai yi auren ba wani abu zai iya samun lafiyar shi su ɗin nan da ya aura Idan ka musu bayani cewa ba ki ishe da ba sai kada ba ki ishe da ba ki iya biyan bukata na ba ba ka gane ba duk wani wannan duk wani yaran zaka mata za ka gane shi kai kaɗai ka san wannan abu a gani to zaka ita mace zaka ita wannan ka ce to ai kin yi kadan sai kadai wato duk yanzu na yi kadan ne yanzu na yi kadan to kai ba bukata wani bayani shi na mijin shi ya san halin da yake ciki inda ya shiga cikin wannan halin wanda ya ga zai faɗa cikin zina shari'a ta ba shi dama ya ƙara aure to kun ji dalili kuma ne to amma haɗawa tsakanin mace da ƴan uwan babanta ƴan uwan mamanta ko kanwanta ko yarta a haɗa su kishi to wannan kuma gaba ɗaya zai tarwatsa alaƙa zai zama to kwata-kwata babu wani alaƙa kuma da zumunci tsakani maganar soyayya duk ya kauce an gane ku to shi yasa shari'a ta duba ana san wato a kulla wannan alaƙa har abada na zumunci Allah shari'a ta hana allati naha anha shari'u nahayan zatiyya wanda mai shari'a yayi hani hani na zati ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تنكو المرأة على عمتها shi yasa manzo Allah ya cewa kada a auri mace a hada ta da ƴar uwar babanta na'am wala ala khalatiha ko a hada mace da ƴar uwan mamanta wala ala ibnati akhiha ko a hada mace da ainihin biyar dan uwanta biyar dan uwanta a hada su kishi na'am wala ibnati ukhtiha ko ainihin diyar dan uwanta diyar ɗan uwanta innakum in fa'altum zalik lalle ku idan ku aikata wannan qada'atun arhamakum in kun yi haka to kun yanke zumuncin na'am kuna aikata haka kun yanke zumunci kuma yanke zumunci kowa ya san haramun ne ga zatin sa wa haka za ta zalik min al-umur haka nan haka nan wani wannan daga cikin al'amuran da aka haramta na'am li'annaha tu'addi na muharrimin li zafi. sai saboda yana janyowa zuwa ga muharram da su zuwa ga abin da aka haramta ga zatin sa insha Allah Ana magana da mara haramu. Maganar da wani Sata, sata, wani. ya fi zai biya ne mana ana bin shi bashi aure ya yi aure ya yi amma kuma zai biya wannan mutum haƙƙin wani ne zai biya wannan haƙƙin amma aure ya yi kani ka da magana wani magana wani amma ta shi wallahi na an ce ku yi bincike ku yi ku yi bincike muke nan akwai wasu ka'idoji ne na usulul fiqi wanda sai an aiwatar da su akwai dukiya wanda mutum ya yi kwaci sai ya gina masallaci to akwai wani tattaunawa malamai a kan shi ba tsaya nan da ta ne a gani akwai bambanci ne tsakanin wani da wani ba duka ne hukunci tsaye ba akwai kaga sadaki da mutum ya sa ta yi aure da kuma zakka da mutum ya bayar kaza kaza duk suna da bambanci a gani mutum ya saci ya saci kuɗi ya sayi ruwa mutum akwai wasu irin bambance-bambance wanda yake ƴan ƙananan ƙananan da malamai suka rarraba a tsakaninsu kuma mahallin shi littafin usul fiki haka akwai fatawar bai fatawar ita na rubuce a littafi akwai wannan ka duba da usul fiki na wannan wannan ya sunan shi a shakibi usul fiki ne shi inda kana da shi zakira ya tattauna wannan matsalan na kudin da aka yi kwace da kudin da mutum ya yi sata da kudin da mutum ya yi bayani akan wannan wani ayi malamai akan matsalar da akwai shi duka ina ganin in aka mutum ya rasu zai bayani zai bincike akan shi ma na samu da kuwan sha zan zan je binciko abin su ya ya san a yi zanen kallon ba hmm. da ba zai amma kuma kallon da ban sha'awa in kallon da ban sha'awa zai ido haka ba bai da yi. a hankali hankali shi zai bayyana mai wani abu lafiya to suna bai da tsarwa ne eh, nan da kallon da tun da har zai zai iya zarzuwa da mutum na hannun har na sha'awa na kallon sa har yanzu akwai magana kenan yaje da yamma ga yana kan sha'awa da har zai kare ta yi sha'awa har ta bace misali a cikin magana su ba yana suke cewa in mutum wato kallon mace kyakkyawa yana ƙara imani sai da sai ga babban shi wani akwai su ba yana suke nuna ra'ayi cewa suna kallon mace kyakkyawa suna tunawa da ayoyin Allah irin ikon Allah da kuma ainihin ya wata ila da mamaki na ire tabaraka Allah a sanar khalidin a wannan ya aya yadda Allah ya halarci mace ya ba ta kaza ya ba ta kaza wannan ba karamin mamaki bane a halittar Allah kaza kaza suna yin haka sai a ce shi ya kai wannan matakin ne na ya ta kallaka kai kai wa kai ba eh. na'am na'am matsalin gina بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث بابي uku. fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan akwai kuma fa'ala yufa'ilu fi'alan kowanne kai wa fi'alan fa'ala yufa'ilu fi'alan na kowanne mawzunu qatala yuqatilu muqatalatan wato abin da ake aunawa da shi qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan qatala yuqatilu qitalan wa qitalan qatala yuqatilu qitalan kowanne na'am wa alamatu an yakuna madi ala arba'ati ahrufi alaman shi ya zama to madin shi kan harfa hudu bi ziyarati al-alif bayna bayna fa'i wal ayn a ƙara alifun tsakanin fa'un da ainun shi ne ya kenan a ƙara alifun fa'ala ko fa'ala wa bina'uhu lil musharaka wato ana kira shi ne ga musharaka tsakanin mutane biyu galiban galiban wa wato sun yabi juna a gane wane da wane sun yaji su. a gane shi ne musharaka ba wai mutum ɗaya ya aikin ba wannan yari wannan shi ma ya yi eh wakar ya kuna luwashi amma wani lokaci ka kasance ga mutum ɗaya na misalin musharaka ta bayan sanani misalin musharaka tsakanin mutane biyu katala zaidun amran katala zaidun amran zaidu ya yi yaƙi tare da na ka fasara ya yi yaƙi tare da amur kenan ba wai zaidu kaɗai yaƙin ba zaidu ya yi yaƙi shi ma amur ya yi kun gani shi ne musharaka zaidu ya yi yaƙi tare da amur wa misalin wahid na hukatar wa misalin mutum da hmm. ya ƙatala humulla Allah ya tsire musu ba wai Allah da shi Allah da shi, da sun yi ne ba ile ne da wata Allah ne ya tsire musu a nan wajen Ba galiban ana amfani da shi ga musharaka ne amma yakan zo ga mutum ɗaya kenan karina ne zai hukunta ne na mutum ɗaya ko hmm. wannan shi ne إن الله يدافع عن الذين آمنوا في kadai صفة الصلاة نعم الإمام الشافعي رحمه الله نعم وأما الإمام الشافعي رحمه الله أما شيء إمام الشافعي الله يبزر أمه فنقول عن فنقول فنقول عن في ذلك أكثر وأبيض وتنقول daga nakala 'yan yanqulu فنقول عنه abubuwan da aka ciranto daga imamun Shafi'i game da abin da ya shafi fada da takalidi aksar wa abiyar ya fi yawa kuma ya fi daɗi kuma da wato an ciranto nusus daga imamun Shafi'i da yawa wanda ya nuna imamun Shafi'i ya tsaya tsayuwan daka wajen fada da mai takalidi wa atba'uhu aktharu amalan biha ko mabiyan imam shafi'i sun fi kowa yawan aiki da wa'annan abu da malamin su ya zaunar da su musamman yayi mai ya karantar da su wannan to za mu dauka cewa irin su imamu na malik da su abu hanifa wato za mu dauka su din nan wato ba su dauki abin da muhimmanci ba ne ya sa ba karantar ba abin ya danganci zamani ne za ka rayu a zamani wanda ya zama dole ne ka yaƙi abu ko lokaci ga a wani zamani mabiyan suna da kyakkyawan fahimta ba sa tagariri da kai sannan wannan ciwo bai taso ga dangadan ba kusan zan ga ciwo bai taso ga dangadan ba to kuma ba lalle bane hankalin mutum ya kai cewa ya tsaya ya yaƙi abin sosai amma lokacin imamu shafi al'amarin ya bayyana sosai ana ta tagariri ana ajiye maganar nasi a yi tagariri to sai imamu shafi'i ya ba da muhimmanci wajen karanta da ɗalibansa cewa a yaƙi wannan taɗari ne a gane ku? fa eh. minha daga cikinta ma min fahadin illa wa tasahu alayhi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato babu wani mutum face sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam na tafiya a gare shi wa ta'ajibu an ta bace kaga sunnan annabi ta bace masa an tabbe shi fatawa yana so yayi fatawa da hadisi bai iya tunawa da hadisin ba ko kuma hankalin shi bai kai ga hadisin ba sai ya ba da fatawa ba tare da hadisin ba sai ya kuskure ana samun haka amma ma qultu min qawlik duk yadda na faɗi wata magana au asaltu min aslin fi ko duk sanda na gina wani asali na gina wani asali sabanin abin da na faɗa fihi aslin fihi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda na gina wani asali wanda fihi an rasulullahi kilab maqul wanda a cikinsa akwai sabanin abin da na faɗa daga manzon Allah ni na gina wani asali amma akwai sabanin abin da na faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to magana anan shine abin da manzon Allah ya faɗa huwa qawli shine magana na ni ma abin da annabi ya faɗa shine magana na wancan fata wanda na bayar sabanin hadisi ba magana na bane na jin an gane ajma'ul muslimuna ala sai ga wannan ya duba ina imam al-hakim ya ruwaito a cikin Eh, al-mutasir ila shafi'i kamar da yazo cikin tarihu dimash libin asakir sannan mu duba cikin ihlamul muwaqqi'in na al-allama ibn qayyim al-jawziyya da iqaz al-umam na imam al-fulani duka za a samu wannan bayani na'am أجمع المسلمون على أن من من استبان له سنة الرسول الله صلى الله عليه Malamai sun yi يكن إجماعي cewa lallai duk wanda sunna ya bayyana gare shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am lam an yada'a li baya halarta a gare shi ya bar wannan sunna dan maganan wani ko wani shi a gare duk darajar mutum gaba daya maganan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi shi daraja maganan manzo Allah ya fi duk malaman duniya nan daraja an gare maganan manzo Allah ya fi sahabi daraja ya fi tabi'i daraja ya fi tabi'i daraja mutane su fahimci wannan da kyau aka ce da maganan manzo da abubakar waye fi daraja na? ba a haɗa ko? ba wasu ba hankalin suna fifita wato maganan wani akan maganan manzo to maganan manzo ya fi kowane irin mutum daraja a duniyar nan an gano wani ko? yawwa إذا وجدتم في كتابي ka قول سنة رسول الله صلى الله Wato idan kun samu a cikin littafina. sabanin sunnan manzo sallallahu alaihi sallam fa qulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi sallam to ku yi magana ku ba da fatawa da sunnan manzo sallallahu alaihi wa da umma qul ku bar abin da na faɗa na'am wa fi riwayati fattabi'uha ko wato ku bi abin da manzo ya zo da shi wala tattabitu ila qawli ahadi kada ku waiwaya zuwa ga maganar kowaye idan sahal hadisi wannan ina ne imamul harawi ya rawaito imam al-harawi ya rawaito a cikin zamul kalam khatib al-baghdadi ya rawaito a cikin al ijtihad bi shafi ibn asakir ya rawaito shi ma a cikin littafin tarikh dimashq imam an-nawawi a cikin littafin shi al-majmu' ibn qayyim a cikin littafin ilam al-muwaqqi'in ha fulani eh, da fulani a cikin iqaz al-himam dai ga sunan sannan ibn abu na'im ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sahihiyatul awliya dai wato ibn hibban eh, sannan ibn hibban ya rawaito a cikin sahih din shi wato sanadin shi ya inganta eh sanadi ne wanda ya inganta alu eh, daga shi imamu shafi to lalle imamu shafi ya faɗi wannan magana idan sahha al-hadith fa huwa wannan sanan na hudu imamu shafi ya ce idan hadisi ya inganta to shine mazhabana ko da na bada fatawan sabanin hadisi to wannan hadisi ingantacce shine mazhaba na ku yi wurgi da wancan fatawa da na bayar antum Alam bil hadith imam an-nawawi ya rawaito shi ma a cikin majmu na'am sha'rani ya rawaito a cikin me imam sha'rani ya rawaito shi ma qala sha'rani qala ibn hazm ay sahha indu sannan ibn hazm al-asqalani ibn hazm ah, al-andalusi hmm. shi ma ya rawaito shi a cikin littafin sa wato wannan al-muhalla eh. hakim da bai haƙi sun waito shi da fulani a cikin ikazul imam na'am antum a'lam bil hadith wato shi imam shafi'i yana cewa ko kuka fi sanin hadisi war rijalu kuka fi sanin mazajen hadisi fiye da ni hmm. bai za ka da hadisi sahih idan ya kasance hadisi ingantacce ne fa'alimu ne bi fa'alimu ne bi hmm. dan kun san hadisi ya inganta ku sanar da ni shi wato koma me zai kasance in dai har ya tabbata ingantacce ne ku sanar da ni hadisin kufiyan shin hadisi ne wanda ya zo daga kufa ko hadisi ne wanda ya zo daga basra ko shamiya ko wanda ya zo daga sham da akwai masu ganin cewa ba a karban hadisi in ya zo daga basra ko kufa wanda garin basra ko kufa wato gari ne wanda ya shahara da ainihin wato wada'i masu zama su kirkiro hadisin ƙarya su jingina ma annabi a gari saboda haka sai zamanto kawai ya zamanto malamai sun riga sun sun kace tun wani hadisin da ya zo daga wannan wani. in ya zo daga kofa kawai haram kawai a wato mawdu'i ne kawai a gani to amma yadda abin yake a cikin kufa akwai masu ƙarya da yawa amma kuma akwai malaman kirki ko da yawa a gani to tunda akwai masu malaman kirki da yawa ai za ka karba hadisi ne daga wajen na kirki kamar wani ya ce to ai tudun wada ai duk dan tudun wala ba na kirki bane yayi adalci irin yadda ake labarin tudun wala yace to ai tudun wala gaba ki dayan sa kada kai mu'amala da dan tudun wala gaba daya yi adalci ba yadda ake ganin akwai mutane na banza a tudun wala haka nan akwai na kirki sosai a tudun wala hmm. to sai wani ya ce to shi fa duk abin da zai da tudun wala condemn kawai to haka wasu suka yi condemning din duk wani hadisi in ba shi da asali a hijab يبي يسويها هي الشارع اجل الشافر ذا رفوا الملام اكو ما تشوا تو وانا حديثي دي يزود الكوفه كو بصره ان لم يكن له اصلا ان لم يكن له اصلا بمن بالحجاز فلا يقبل ان باشي ده اصلي الحجاز فلا امسى با انا له ان لم يكن له اصل في الحجاز فلا يقبل دول يا زمان تو ينادى اصل الحجاز an gane to wannan ibn mai cewa kuskure ne wannan hadisi za a duba rijal ne idan rijal ta zama to siqal udul shi ne zai ake hadisi an gane to wannan shine ne abinda imamu ah, shafi ke nuna mana anan kada mutum ya kawo wannan sharadi na banza ya ce sai hadisi yana da asali a Rijal. an gane wannan ku ya ce idan hadisi ya inganta ku sanar da ni shi wato har in tafi zuwa gare shi sawa'u hadisin nan ya zo daga kuba ne ko daga basra ko daga sham hatta azhaba ilayhi hmm. idza kana sahihan shine idan ya kasance ingantacce sharadi kenan hmm. in da ifi ne kenan ba ruwa na da shi sai ya kasance ingantacce kullum Mas'ala sahha fiha khabar ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko da nan sai eh, zan tashi shi da alaikum salam Thank you. ciniki ya haram da na ranar haram masallaci ba shi eh. a ruwan alwala shi ne ruwan lokacin da ake wani zai iya siyan ruwa ya shi ruwan yana taimaka ma alwalan wani ba matsala ne maganar da zai yi wurin ana kudu da na'am aikin shi da zai yi magana ne ana kudu ba ba sai yi magana ba zai yi ajiye kuɗi ya nuna ya nuna kuɗin kuma duk da nunawan shi ma akwai matsala amma saboda kasancewan nunawan yana hidima ne ga sallan kuma hidima ne ga sallan kamar liman yanzu yana kudu zai yi cewa wani tashi ya yi na fila maganar da yana kudu ba ne yana hidima ne ga sallan haka in ana siyar da ruwa sai nawa ne ruwa sai ya faɗa to wannan hidima ne ga sallan babu laifi in dai ba zai kashe shi ga liman ba a ɗan zai muna wannan bayani in sai sun bambanta shi kai ga inda kake sallah wannan yana sallah karfe tara wannan yana sallah karfe daya wannan yana sallah ɗaya da rabi wannan yana sallah karfe biyu wannan biyu da rabi to kana da yaro a cikin shago ko yaran ka guda hudu ne akwai yaron ka mai zuwa ƙarfe tare zai sallah akwai yaron ka mai zuwa ƙarfe ɗaya, akwai yaron ka mai zuwa ɗaya da rabi akwai yaron ka mai zuwa ƙarfe biyu to a lokacin yaron ka mai zuwa ƙarfe tara ya yi sallar shi babu laifi in shi ya yi kasuwanci daidai lokacin a garin, shi ma ya zama to wanda zai siya abin shi ma ya riga ya idar da sallar shi shi ma mai siyan ya riga ya idar da sallah kai ma ka idar da sallah za ku yi ta cinikin ku dama an hana ku cinikin ne saboda kada ku yi hasarar sallah an gano wannan da kowanne daga cikinsa haramun ne a daidai lokacin da yake zuwa sallah ban sani a idan idan idan mutum bai da shi ba suka ɗauka ya kayan sallah da zai zai mana ina tambaye shi ba magana tambaya shi asalin hana magana ba din nan tashwishin liman ne aka duba koko nasin da ya kula illa an duba za a yi nasin zuwa haka ba. bakar malamai suna kawo hujja da shi akan akan kiyasi akan an hana kiyasi an hana aure ba saboda ɗaukan hankulan liman to idan zama misali liman yana cikin masallaci sai eh. yana kutuba ba ɗauke mutanen da suke waje ne ɗauke hankali ne misali ai suna ɗauke wa junansu hankali su ba sauraron kudu ba yanzu suna ɗauke wa junansu ana so liman kada ɗauke wa liman hankali kada ɗauke kan ku ɗauke wa junanku abin da ya kawo ku masallacin ku yi na'am da gare Yan zama dole ya faɗakar da ɗalibai shi yadda ya yadda ya kasance in ya matsala lallai ya fito ya gaya wa ɗalibai da lallai lallai su daina wannan makauniyar da ya yi domin idan ya yi to zai al'umma masu haɗari saboda yin shuru akan takalidi yana sa ka al'umma masu haɗari akwai mutumin da zai nuna kawai shi ba in ba malam wani ba wani malami a duniya wani da gaske ko malamin na ciki ana faɗin wannan magana kuma ya san ba gaskiya ba da kuma shi kaga wannan shi ne asalin halaka tunda ya nuna in ba malamin shi babu wani malami duk sauran malamai suna kasan malamin shi a irin wannan in malam ya san cewa ɗalibai suna irin wannan makauniyar biyayya dole ne ya an karar da su ni fa ina kuskure ina fa dacewa ni fa ba fi kowa ilimi ba akwai mutane cewa sun bi da ilimi yau ni ma ɗalibi ne ina ina karanta wa gurgunan abin da zan yi ba shi kenan ba to wani yana ganin in ya faɗi wannan kamar shi ma ya ya dan ya dan tawaye kanshi sai shi ya bar ɗaliban su ta wasa shi tana wasa shi tana ba shi matsayin da ya fi ƙarfin nashi yaro hmm? hmm? bacci da yake da wuce da da da bato mene ne ya wadanda da shirin da ya ne aikatar da ya ji shiga ne ya gama wahalar su da ya kamata mu gan kuka fa'idan abin a wajen karantar wani in haka na shiga library ba ka wuce awa ɗaya ba yanzu na zurfi almani ake fitar da shi aka ake magana sosai da shiga library shin shiga library ya amfana ko ya amfana ba duk wanda ya ji karatu ya ga littafin da ya wallafa ya ga yadda duniya ta hankalin duniya ya koma ga littafin ya san cewa lalle ya shiga library akwai wanda ya shiga kawai ɓata lokacin ɓata lokacin kanshi ɓata wasu lokacin lokaci kuma ya hana kanshi bacci daga jidi yara ne gaba ɗaya ba wani fa'idar da ya samu shi ne da ma ku kasance da ma ku je da magana ya kamata aiki malamin ya nuna shiga library ne shi maka hmm? zo kana ta mutum amma ba wani abin da ya iya ka kuskure ne wannan dogara ya mace na'am na'am eh ba bai da mahalli a kamar fikiyu ka gama duba littafin fikiyu kakaf ba fari hudu ba shi ko ka taba ganin haka a cikin iziya ko risala ko askari ko mutazar ko wani littafi na wani ba kaga an buɗe babu babu fiqh al-khutba al-khutba qabla al-jum'a eh, al-khutba qabla al-khutba ajira bil khutba al-khutba qabla al ba. ko sai hmm. da mahalli musulunci ba san da fure khutba ba na an ce ba san da shi ba abin da ba san da shi ba to kama yi tambaya kan shi

ga neman taimako ga wannan wazin a san wani neman taimako ai duka ana yi ana yi duka ba ana yi ana yi duka ne akwai mutum da ya zo har suke da zai yi tsohon na tashi sanin tsohon sani wanda ya zo zai yi mutum kira su ba da kawo kudaka wanda ya ce ba da kuma ba da kuma ba da taimako ko ta zai ba ba da taimako ya ba da ba

surutu ma yake ana kuɗi ba wannan wanda ke yau ke ma ana kai na zaka kawo da kuɗi ba wallahi sai kama da rabar nan ba wannan kuɗi ba gaskiya uzurin sa wa limaman ba sani ba gaskiya sai da kila wani ya sanar da su amma ai ba ana ganin da je da karatu idan aka gama na hausa na sun ce karka ko karanta yana bayan suna bayani ka zuwa ka dangane da abin da shafi shi wannan fure hudu wanda wani ke tambaya gaskiya ban san babin shi a cikin littafin bidiyo ba haka shi hudu ba yana da babi ko yanzu haka zai ka hudu ba za ka ce ga inda ka bude babi a kai shi karatun fatiha akwai babi karatun kaza karatun kaza da abin da ya shafi sallar juma'a an yi bayanin shi amma fari hudu ba ba yi bayanin shi ba kamar wani ne dan tagalidi da aka ce mai malam ya magana sa hannu a kirji ka karanta a cikin hawaii ne ce a ah, ka karanta cikin la'alari aka ce a ah, cikin al'ashmawi ba cikin karatu babu <laughs> shi sai tsaya kan kan ashmawi biya bai biya bai faɗa askari ba Aka da yace ka karanta cikin askari zai mu ce eh a cikin askari ne askari ya yi magana cewa shi sanya hannu a ya yi magana wato yin haka ya halatta ko sunna ne misali irin wannan

su masu yi za ka zai zuwa a wani littafi za ka zai da babu shi ne kan bai huduma shi bai huduma babu shi ka duba cikin duniya a inda ka biya duniya da wuya ka ga wani wasu wurare suna bai huduma wani ya ce wani sudan sun fara inda sun ga najeriya ta fara amma dai kasashen duniya babu inda ake wani bai huduma kawai in kun zo masallaci ku ta azkar ku kun kuma azkar liman zai zo yi muku huduma dan wani lokaci bai huduma ma ya fi huduma zafi ya fi huduma shiga mutane wani wani da yawa ba don kudu mai yi zuwa ba don fari kudu ba saboda malam wani ya iya wa'azi sai zo ne shi wanda shi wani babban malami Ba subhanaka allahumma wa bihamdik A an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk